والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد yawa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna yi ma Allah tabaraka wa ta'ala godiya ya sake dawo da mu wannan darasi na alkur'ani mai girma muna cikin suratul isra muna kuma kan aya ta wato 65 wadda jiya mun lissafa abubuwa kamar goma sha biyar wanda Allah ta baraka wa ta'ala ya yi magana a ciki da ma shaidan shi ma ya yi magana kuma irin alkawarin da shaidan ya ɗauka da kuma dama da ubangiji ta ta'ala ya bashi mun tsaya ne a kan wato abu na tara za mu iya cewa sauran ba mu kare ba kafin mu ci gaba akwai tambayoyi sannan kuma akwai jan hankali jan hankali da za mu shi ne jama'a ita dai maganar Allah girmanta ya wuce dukkan yadda ɗan adam fi tsammani zuciyarka ta ji cewa wannan magana sai ta Allah ka kuma bi abin a hankali shi karan da mai karantawa yana tsoro kai ba kuma mai sauraro ya kamata ka ji tsoro wasu irin kabbarori da muke ake kai wadda ba su da tasiri tare da cewa Imam Bukhari yayi babu tasdir a lokacin da wani abin mamaki ya sami ka kabbara babu ne to amma gaskiyar magana babu shakiyanci a ciki wannan taron ba na shakiyanci ba ne akwai masu yin kabbara kamar da shakiyanci wanda mu ba shi ne abin da ya tara mu kuma ya kamata duk wanda zai yi kabbara ya ji a jikin su cewa da gaske ne Allah yake ma ba wasa yake ba za ka daga baki kai kabbara kuma shakiyanci kake son kai ma Allah Allah ya wuce wasa shi yasa jiya na ce muku ba ma bukatar irin wannan kabbara kuma ni ba na bukatar ziga da wani zai yi maka kabbara ko a matsayin ziga harkar ba ta ziga ba harkar kawai shi ne ta a yi abun dan Allah kuma Allah ɗin ya ba da lada ba wanda zai hana ka kai kabbara idan abu ya ratsa ka saboda sahabbai suna yin wannan a gaban banza Allah idan har wani abu wanda ya tabi imanin su ko na mamaki da ubangiji ko na tsoron azaba ko kuma na jin wata ni'ima da Allah ya yi mamakin wannan abin ya sa ka yi kabbara ka yi ibada kuma ka yi sunan mazala amma shi shiƙiyanci ne ba Allah ya wuce wasa ka ambaci sunansa kana dariya ambaci sunansa kana shewa ko ka ambaci sunansa kana yin abin da kowa ya iya ɗaukar da ke ba dai ba ne don Allah mu zama mu'minai innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wani ya ce sha'anin mu'minai idan an kiraye su zuwa ga Allah zuwa ga abinda manzon Allah ya faɗi abinda suke cewa shi ne mun ji kuma su mu'minai sune idza zukira Allah فإذا ذكرت آيات أو تتلى عليه آيات وجلت قلوبهم zukatansu suna tsorata, suna tsarewa amma ba wai dariya za a yi a kai ai kabbara kamar wata shewa wannan ba zai je bari ya mu girmama Allah dan muna son mu shirya da Allah in kuma ba ma son shiri da Allah to a masa shakiyanki shi dai Allah ya sani in dan girmama shi kai kabbara ya sani in dan ma shakiyanci kai ya sani to ka yi abin da a zuciyarka kai ma tana jin cewa wato ya ƙinan girmama Allah muna fata Allah ya muku albarka eh, Allah ya sanya albarka cikin rayuwarku da tamu gaba ɗaya Allah kuma ya raba mu da fi ja'irin ta shaidan ah, kafin mu ci gaba da abubuwa na goma akwai tambayoyi wanda yake cewa assalamu alaikum da fatan malam ya sha ruwa lafiya malam tambaya ta shine menene hukuncin sanya labule a masallaci saboda na ga masallaci mai labule shawarar da za mu baka ba hukunci za mu yi ba ka koma wajen masu masallacin ka tambaye wannan shine amsar da za mu baka je ka samu masu masallacin sai ka tambaye su take na zo kun sa labule ko me hukunci amma dai mu ba ma so yi a akan wasu al'amura da kuma kawo controversial issue ba ma san wannan muna san duk abin da za a yi kowa ya yi tsakanin su da amma ba dan ka yi ma wasu mutane ta amince ka je ka gan su sun sa labule a masallaci mu kuma da wani sa ba ka zo ka tambaye mu ai ina ganin ku wanda kai mana daidai ba ku je ka tambaye su ce na ga labule kuma duk sauran masallatin abu labule ba ya na ku da labule ko me ya dalili na ga sai kuma ka bayani Allah ba shi ma Allah ta tsare mu so ka zo ka mana bayani dan muna son ilimi ku ya kuri da ni ba duk abin da kuke so zan muku bane ce tambaya ta ta biyu malam sunan yaro sunan yaro rana ta bakwai ake yi ko kwana na bakwai ake yi ake sunan kun tambaye kun fahimci tambayar rana ta bakwai wato rana ta bakwai ake yi ko kwana na bakwai yana so ya gane cewa shi idan an haifi yaro wannan ranar ne ake lissafi da ita ko da dare ake lissafi watakila ina ganin kamar abin da yake nema a kan misali to shi ka'idar addini yanzu haka misali sai mace ta haihu a yanzu haka kuma yawan litinin ne ko? ya? ko ko lahadi ne litinin ne? na? to a wajen musulunci ne litinin ta wuce yanzu talata ne sau da ga zan ta haifu yau kamar yanzu da daddaren nan to ta haifu ranar talata da aka sunan ranar talata ba sai a yanka abin sunan bayan gari ya waye shi musulunci idan rana ta faɗi to wannan daren da wunin duk kare yanzu idan da yau alhamis ne idan da yau alhamis ne to wannan daren da ya shigo bayan faruwar rana to ana cikin juma'a ne daren juma'a ne saboda a alkur'ani wuni baya riga dare zuwa dare da yake riga wuni zuwa daga rana ta faɗi to an shiga ranar gobe ne ko ba gane ba ma kamar yadda bature yake nasa abu ba shi yana cewa sai sha biyu dare ne ko a wajen yanzu yau litinin ne sai sha biyu ta yi ake samun yanzu ake samun talata a wajen musulunci kuma daga faduwar rana talata ta shigo an shiga talata wunin gobe yana karewa talata ta kare an shiga laraba daga kasha ruwa laraba ta shigo ko ba ku fahimta ba guri ɗaya ne kaɗai a musulunci aka samu wannan saɓani? shi ma ko ba saɓani ba ne haka aka yi ittifaki a kan ita arfa idan aka tsaya a arfa to wannan daren da zai biyo daren arfa ne ba daren jiya ne da ya wuce daren arfa ba shi ko musulunci ya yi wannan don waɗanda suka tsaya da arfa da rana akwai waɗanda suka makara su ba su samu isuwa ba sai da dare su an ba su dara ina fata dai kun fahimta to wannan shi ne abin da ya kamata a gane سخرها alaihim sab'a layalin kaji Allah dare ya fara abba to kafin wuni ko sab'a layalin darare guda bakwai ko sakharaha alaihim layalin wa dare bakwai ake samu an gane amma wuni takwas ake samu a cikin sati kuma kowane wuni daren sa ne yake fara zuwa ba ranar sa ba ko gane ba na haka daga yanzu idan mace ta haihu to ta haihu ranar talata ne ko da baka gamsu ba ga abu ne na ya eh, ka san akwai wanda shi ba zai yadda ba yana abun nan yana ganin kawai bature shi da mai sha biyu ko ba ba da maganar tsarin bature muna maganar tsarin Allah ne an gane ko yawa to duk ibada da aka rafiya ta da dare to ita kuma tana son bamban da sauran abubuwa yanzu misali sun ga akwai dare na lailatul qadr da dare Allah yake amfani a nan to da kashi karan kan ramadana falalarsa ta fi yawa a dare shi kuma aikin haji falalarsa ta fi yawa da rana da rana ake arfa da rana ake jifa da rana ake zaman mina duk su kuma da rana aka ba su ramadan kuma sai aka ba shi gare shi yasa idan an zo ana khairu ayyamin duniya ranakun wuni da suka fi kowane albarka su ne goma na zulhaj idan aka zo kuma darare da suka fi kowane albarka to su ne ramadan shi ba wuni ya fi amfani da shi ba wajen falalarsa dare ya fi ya za a kasa mai lafin ƙadir da dare. ko dai kun gane ko? ta tambayarsa ta uku malam game da sujjada da gwiwa da gwiwa ake zuwa ko ko da hannaye a fahimtar da a sorry yace tambaya tambaya ta uku malam game da sujjada da gwiwa ake zuwa da gwiwa ake sauka ko da hannuwa a fahimtarta sani ba ni da wata fahimta ta cewa yi buga yawon yadda annabi ya faɗa sai mu faɗa amma ni ai ba a koyi da ni da annabi ake koyi sau da ka faɗi a kan tambayar in dai fahimta ta rike ne ba ni ba shari'u ba ne ba ni da ke ba da shari'a da annabi kace yaya annabi yayi sai mu gaya maka amma ka tambaye ni a fahimta ta ni kuma wa ni waye a ciki ani ba kowa bane da haka ka nemi abinda annabi ya aikata da abin da sahabbai suka aikata shi ya kamata ka tambaya amma kawai ka zo kana tambaya na tukururu me sa tsumma ni da nake sa tsumma tukururu kawai ka zo kana cewa bai fahimta ta ni kuma waye ni ba kowa ba ne amma yadda ke mu gaya maka yaya annabi yi to shi gana amma ni kar ka tambaye ni ni ba kowa bane wannan, ni ba kowa bane a cikin ne shari'a balle kai koyi da ni ba abinda aka ce ka ba a wurin abinda aka ce ka koyar gida a wajen annabi yi kuskure wajen tambaya a fahimta ta ni kuma wa ni waye ne wani ba haba jama'a me yasa kuke wannan abu har kai ma ana son a ziga ka abin da kai wani abu daban har fahimtar ka yanzu ta isa ta zama shari'a an ba ka isa ba wannan wannan kuskure ne wannan babban kuskure kai mala har kana neman wai fahimtar wani mutum wadda ba kowa ba ne shi yau ina ma a ce za ka danganta ko irin abin da su malik suka fahimta ko su shafi ko su abu hanifa ko manya-manyan magabata in kana bi fahimtar su wannan daidai ne amma fahimtar wajen mutum a yanzu kamar yadda dan masa'udu ne yake cewa yake cewa ku daina kwafa daga waɗanda suke da rai ku kwafa daga waɗanda suka mutu akan sunnar manzo ma na ku je ku koya daga wajen su haɓai ba ka zo ka samu mutum kawai wani mai cin garin kwaki yana shan abin nan kana cewa mai fahimtar sa shi kuma wa wannan ba daidai bane kuma na ga kamar alawa suna son su mai da mutum kamar wani abu da ke sa ake wannan na ga bai idan na ce ga fahimta ta ita za ka je ta aikata ko manzo Allah za ta ji wannan kuskure ne kowa ya sake mana irin wannan idan za ka bi annabi kawai ka bi in za ka bi abin da sahabbai suka zo da shi ka bi amma wai wani mutum kake tambaya a fahimtar ka ni kuma wa ni waye ne me ne a cikin shari'a ne da har za ka tambayi fahimta ta ni ba kowa ba ne wallahi saboda ka ku daina wannan in za ka tsaya ka kwakwafi annabi kawai ka tsaya ka kwakwafa amma ni ba kowa ba ne ka daina sa ni a cikin komai ni ba komai ba ne wallahi na dai gaya maka ni ba komai ba ne don haka abin da ake nema a addini shine alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin waɗannan suri ake neman fahimtar su ma ka daga wani mutum kawai kana cewa wai wai me me zai gaya maka wata fahimta yake da ita akwai wani abu ne wanda yanzu wani malami ne zo shi a wannan zamanin ya ce shi ne fahimtar sa a abi kuma ne zai ta maka shi fahimtar sa kaza ne kuma abi ciwa ko kuma niwa ina gaya muku wannan saboda ku san inda za ku jingina abubuwan duk abin da za ka yi in baka jingina shi da manzo Allah ba ko kuma waɗanda manzo Allah din ya ayyana su ka daina maganar wani mutum to da ka ba abin da zan ce akan wannan tambaya wannan surkulle ne kuma wallahi karka sake mana irin wannan kowai kowai na biya ma karka sake mana irin wannan tambayar ba ku san zafin wannan abun ba saboda ba ilimin kuke da shi ba da haka ake halakar da mutane da haka ne ake tsoron mutane akan ba daidai ba kawai mutum ya tsaya ya faɗi ra'ayi ya tafaɗar ra'ayinsa shi ke sai mutane su ɗauka su tabi kuma sun bar manzan Allah kuma ku gane sharrin bari na gane sharrin da yake wannan sharrin ne ba daidai ba ne gara ka san ko me kake ciki saboda ka tambaye mu abin da manzan Allah ya yi ka ce yaya manzan Allah yake tafiya sujjada ya yake dagowa sai mu maka bayani amma ni ba kowa bane mu ba wanda yake kai koyi da ba wanda yake kai koyi da da wa aka kai koyi da manzan Allah gara mu ga muku gaskiya dan shiriri ta ne kawai ni ba na cikin irin waɗannan masu irin wannan abin da kawai ka zo ka tsaya wai sai abin da wani ya ji ka ɗauki abin da manzo Allah ya faɗa baka je dan Abbas ba da aka zo ana magana ya kawo maganar manzo Allah sai kawai wasu suka ɗauko magana Abubakar da Umar suka sai ga abin da Umar ya fahimta Umar waɗannan aljanna yana abubakar dan aljanna ne wanda manzo Allah ya ce imaninsa imanin abubakar duk in ka tara imanin al'umman nan imanin abubakar ya fi nasu dukkan su gaba daya al'ummar ka tara su imanin abubakar ya fi nasu amma dan abbas da ya zo da maganar annabi suka ce ai umar ma ya ce Abu abubakar ma ai ya ce bayin kaga Abu abubakar dan abbas ya tashi ya tsaya a bainar jama'a yace yushaku an tanzila alaikum hijaratan minas sama yace an yi kusa a muku ruwan duwatsu ruwan duwatsu an yi kusa a saukar da ruwan dutse daga sama ya halakar da ku aqulu lakum qala rasulullah ina ga muku manzo Allah ya ce wa taquluna qala abubakar wa umar kuma kuna cewa abubakar ma ya faɗa abubakar waye shi in ana maganar annabi ko ba ku gane ba ana maganar annabi waye abubakar in ji dan abbas ya ce in kuka kuskura kuka bar maganar annabi kuka bi abubakar sai an muku ruwan duwatsu saboda bala'i ko kaucewa banza Allah sannan yanzu ka zo ka samu wani yana kwantawa cikin tsumma kana cewa me fahimtar sa fahimtar shi waye da shi mutumin da bargo ma sai saboda sanyi sai ya jawo bargo ya rufe kansa kana tambaya ta wai ni waye ni ba kowa bane kar ka sake irin wannan kana yi ma wasu mutane suna ɗaukar ka akan wannan ra'ayi ba ruwa na da wannan ba na da wannan yawa saboda ka in kana son amsa sai ka sake mana tambaya ka ce ya manzo Allah yi mu amsa ma. amma in dai wani yaya wa shi ke koyi da ni ba wanda sa karanta mana malam قال ذهب ومن تبعك منهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا نعم واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا الله تبارك وتعالى يفتح bayan da iblis ya kiye sujjada Allah tabaraka wa ta'ala ya ba da dalilai shi iblis akan cewa ba zai sujjada ba saboda dalilin cewa an halitta annabi adam daga laka shi kuma an halitta shi daga wuta ubangiji ya ce ka fita ka kuma tafi wanda duk ya bi ka daga cikinsu lalle jahannama ita ce sakamakon ku kuma wato sakamakon wanda yake cikakke Allah tabaraka wa ta'ala yake ka kai musu hari cikin harkokin su duk wanda ka samu dama daga cikin su ka kai masa hari wato wa ajlib alayhi bi khair shine kai hari akan sa da abin hawa yace bi sautika wato da sautinka a kansa ne muka kawo magana cewa da magabata suke kallon cewa sautin shaitan daga cikin malamai akwai imamu abinan mujahid yana ganin da aka ce shaitan ya kai hari da sautinsa ya fassara sautin shaitan bin lahau wato lahaushi da ya shishin abu maras amfani wanda ɗan adam yake ɓata lokacinsa a kai shi wannan abun ba zai sama maka daraja ba a wajen Allah sannan kuma ba zai sama maka mutunci ba a wajen mutane sannan kuma ba zai baka ka samu kuɗi ba sannan bayan ba zai sama maka kuɗi ba kuma ba zai amfanar da kai ba a rayuwa to duk abin da ya zamanto haka zai iya wa lahau domin dukkan ayyukan dan adam ko ne su saba masa amfani na arzikin kuri ko su saba masa daraja a gurin Allah ko su samar masa da lada amma idan za ka aikata aiki ba zai iya sama maka mutunci ba ba zai iya sama maka kudi ba wataƙila ma ya rasar maka da muru'a shine mutunci watakila kuma ya zamar maka da cin lokaci da jinkirta duk abin nan ibadar ubangiji wannan ana kiransa nahau to ne aka ce shi. shedan yana zuwa da mutane wannan idan muna son mu ba da misali da abin da ɗan adam yake cin lokaci a kansa baya samar da kuɗi kuma yana rage ma dan adam daraja kuma yana hana bautar ubangiji akan lokaci kuma watakila ma ya samar da zunubi idan wasu maganganu marasa daɗi sun shiga ciki misali ka ɗauki yin karta baya samar da kuɗi ko yana samar da kuɗi wanda yake sannan kuma a ganka tsoho da shekaru amma kana karta zai zubar maka da kuɗi ko sannan kuma in aka yi rashin sa'a sai ya Ta ka jinkirta ma bauta ma ubangiji ba za ka ji akan lokaci ba haka dara misali kawai a zo a zauna ana dara shi wa za ka gaba a samun kuliyar ba amfanin da yake jawa na lada sannan mutuncin mai yin sa yana zubewa sannan kuma da wuya ka samu mai yin dara ya tashi ya sallah akan lokaci to kaga kenan wannan ya zama to lahau Kuji Imam Mujahid yana kallon cewa duk wanda ya samu kansa cikin irin wannan babu shakka ya amsa kiran shedan ne domin sautu shedan ne kalmomin da ake wasu ku suna cewa a'a sautu shedan su ne wasu irin muryoyi da annabi ya la'ana a kan waɗanda su kuma suna faruwa ne akan abubuwan da suka shafi batsa ko kuma abin da suka shafi wato bata lokaci a banza sai a rinka sa wasu saututtuka waɗanda ba su dace ba misali za ka ga irin waɗannan saututtukan wani lokaci suna cika gari da daddare sai ka ji har sha biyun dare sai ka ji wani sauti kamar an yi ihu haka ko ba mutum ɗaya ne za ka ji kamar wata gayya ce haka wani lokaci yana faruwa irin wannan za ka samu watakila wasu ne suka taru ko don wani abu da suke kallo ko kuma don wani abu da suke yi to sai a yi sauti na ihu annabi ya ce wannan sautin shaidan ne kuma masu yin irin waɗannan suna da hali iri biyu akwai la'ana da za ta same su na biyu akwai wauta wanda annabi ya kira su da cewa sautul ahamakai shi shaɗai shi da yasa aka yi amma su ko masu sautin ana kiransu da gabaye mana gabo kenan da ne jam'in gabo na? to shi kenan kamar ko da gabo ne yazo sai aka haɗu Kina in an yi abun kuma sai su ihu cikin dare sha biyun dare wani lokacin karfe ɗaya sai ka ji ana ta sowa idan ka tambaya ƙur'ani aka sauƙi ba za su ce maka eh ba idan aka aka tambaya sun yi sallar nazila ne ta dara ba za ka ci komai ba ko suna roƙon Allah ne ya yafe musu zunubansu a wannan lokaci in ka tambaye su ko kuma dai gafara aka musu cikin dare suke murna duk abin da ka tambaya na Allah za su ce maka ba haka ba saboda duk masu wannan ba wanda ya isa ya amsa maka cewa sallah suka yi ko addu'a suka yi ko karatun alkur'ani aka ko fatiha aka shafa za su fara tambayar ku ake ya ba za su faɗa ba ko to shi nan me aka yi ake wannan ihu an yi wata shiririta ne wanda shedan ya zo da ita to sai annabi ya kai gago ne na fata dai ka ba. yawa in ka sake yi nan gaba to Allah zai rubuta ka cikin gabaye saboda kai yanzu ka sani inda baka sani ba da kamata ka je ka zauna dare na Allah baka yi bacci ba kuma ka bata ma kanka lokaci wannan shine sautin shaytan a wani ƙaunin kuma aka ce duk abin da zai ja ka ta hanyar kira ya kai ka gurin sabo to ko ɗan adam ne ya wannan sautin to ya yi aro ne daga wajen shedan misali yanzu sai ka yi kuwa ko ka ce za a yi kiɗa kuma za a yi rawa sai mutane su ce to sun amsa duk wannan amsa da suke sun amsa sautin shedan an fahimta ma mujahid ya gaba da cewa walgina da kuma wake-wake waka iri biyu ce akwai wakoki da ake rubutattu waɗanda ba su ɗauke da kalambu da kiɗa da jita da sharewa waƙoƙi ne wanda aka yi su a rubuce suna wa'azantar da mutane irin waƙoƙin su aliyu na mangidariya irin masu waƙoƙin bakan damiya waɗannan duka rubutattun waƙoƙi da irin su alburda irin su ishiriniya duka ana yin su a matsayin raira waƙa ne irin waƙoƙin su zai dubu sabi da dai sauran ire-iren su waɗanda dukkan su idan ka ɗauke su su kuma wa'azi ne su ba su da komai na shagaltarwa a cikin su babu 'yan mata a gudun suna amsawa babu kiɗa babu jita babu wani mai yi musu amshi to waƙoƙi ne waɗanda su waɗannan an yadda da su saboda babu batsa a cikin su kuma gargaje su ne ko yanzu irin yadda aliyu na mangidari yake siffanta mutuwa yana cewa ta shira sama ta saɗago ta buge shago ya fago a ruwa ta ɓarma kwado karkashin kasa in ta kurdo bata kyara sari da kurkudu ba kaga wannan ai magana ce wanda yake siffanta mutuwa yace ta cira sama da kai sama sai ta suɗa hado kan mutane an gane wato yace ruwa ta furma ta samu fako ta kashe mutuwa kenan a ruwa ta farma kwaro karkashin kasa in ta kurda idan ta nutse karkashin kasa kwarin da suke karkashin kasa ma karbar ran su take kaga wannan ai wazi yake maka na mutuwa me kuma abin shagaltuwa da zaka tashi kana rawa in ana gaya maka wannan maganar zaka yi rawa zaka ji daɗi ne ko ikar jikinka ne za ka tashi ka Ka ga yadda yazo yana cewa bibi da fira a wannan wai shi mai ɗagawa ba kamar shi har ruwan har cikin ruwa ne ka bi shi bai haye ba ta makare shi bai kai ga abin da yake nufi ba to kaga ai wannan wa'azi da yana nuna maka duk kafircin fir'auna mutuwa ta yi maganin sa sannan da ya zo ba ka tsoro yana cewa ka kula da duniya ba wuri ne wanda za ka zo ka yi ta abin nan ba yana cewa ka ci ka sha ka yi sai ba ka mace kabari ya karba ka rufe tsutsa ta sharba yanzu mai ya fi sau ka zaɓa in ba fara zi da nafila ba kaga ai wa'azi yake maka to wannan duka abaikin waƙoƙi ne saboda ka su an yarda da su da ya zo ya kalli matasa ya ga shashancin su yi yawa kowa ya kama hanyar ba Allah ba baya ilimi baya komai sai yana jan hankalin su cikin waƙoƙin sai yana cewa dubi ɗan yara samari wanda su ya kamata da wuri su yi ta ilimi tun da fari gaskiya ta rigayi sharri yau ba shirya su nufi ba ka zai sai ke maganganu ka ga waɗannan ayi maganganu ne masu kyau yana cewa ka dubi ɗan yara samari fa wanda a yanzu ilimi ya kamata su kai gaskiya ta zama a zuciyarku ta riga sharri shiga zuciyarku ya ce yau da shi ba shirya suke nufi ba sai ya ce sai hululu da shan sigari <laughs> kuma da ma mutu ya ya eh sai hululu da shan sigari ba su son kinsu gifari haka ya siffanta yara matasa kuma yanzu kamar haka ake haka idan ganye kan zubi ne bakan dabiya waɗannan waƙoƙin duka suna daidai domin ba su da kayan alfasha a cikinsu wa'azi ba suke yi ba su da 'yan mata a cikinsu masu rawa suna karkaɗa kwankwaso babu su duk waɗannan babu su amma makaɗa da ake da su masu zina su ne waɗanda suke tattalan kayan kiɗa su sai kayan kiɗa kuma su zaman so ana busa musu sannan 'yan mata suna kaɗa kwankwaso kuma su suke musu amshi wanda suna ba su sha'awa su ba ɗan matan samari suna ba su sha'awa wannan haramun ne ko kana so ko ba ka so haramun ne wannan saboda wannan yarinyar da suke amsa maka tana girgiza bayan ka da gabanta, ba kalluwar ka bace ba yar uwar ka bace haramiyar ka ce kuma duk haram ke kallo ko ba haka bane sannan waƙoƙin me me suke isarwa babu wa'azi a cikinsu ba wa'azi abinda kawai ake ji shi ne ana jin kalmomin soyayya waɗanda suke sa a shi sa malaman musulunci suka tabi duk irin waɗannan waƙoƙin suna kaiwa ga fasadi ne suna tada sha'awar yara ne suna sa 'yan mata su yi sha'awar maza suna sa maza su yi sha'awar 'yan mata a cikin waƙoƙin saboda wata idan ta fito tana rangwaɗa muryarka to sai ka ji wani abu na sha'awar ka yana nema ya tashi ku faɗa mun gaskiya in ba haka yake ba to ka haramun ne ke ba sai an tsaya ana ta ka wani abun nan saboda ya nuna cewa haram to waɗannan su ake kira zina kada wani mai son zuciya ya zo ya ce wai wai waɗannan abubuwan wai daidai ne ba daidai ba sannan abin da duk mala aliyu na mangizariya ya faɗa da waɗanda muka lissafa a cikin waƙoƙinsu da suka yi wa'azi sau mai bakan dabiya idan da za ka zo kana masa interview ka ce ‘ya'yanka kana son su gaji abin da kake faɗa kuma su yi siffantu da abin da ka faɗa zai ce ma eh amma duk makaɗan waɗannan zamanin kowa ya kusa da shi kake ɗansa zai gaje ka kana so zai ce ma a'a ko ba haka bane kuma abin da kake nan kana son babanka yayi zai ce maka a'a to wal ismu ma haka fi ka wa karihta an yaqali alaihim nan? ba nan sa imamu mujahid yake cewa bin nahwi wal gina ai is wato tahabbahum bi zalik wato istakhaffahum bi zalik wato shaytan shine zai cusa musu waɗannan dan abbas yake cewa a cikin fadin Allah da yake wastafiz man istata minhum bi sautik wato ka kai musu hari duk yadda ka samu dama da sautin ka shaytan dan abbas yake me ake nufi da wannan yace kullu da'in da'a ila ma'asiyatillah duk wani mai kira wanda zai yi kira zuwa ga saba ma Allah to yayi kira ne da sautin shedan duk wanda zai kira ka yace ka zo ayi aikin sabo to wannan sautin na shedan ne idan wani ya ce ka zo ku je gidan rawa yayi kira zuwa ga abi Allah kenan to ya yi kira da abin nan kenan ya zama sautin shedan saboda haka yake nuna maka shi dan Abbas yana kallon sautin shaidan, ba fa dole sai shaidan din ne bane a'a daga cikin mutane akwai wanda za a sa masa sautin shaidan kuma ya kira mutane zuwa ga aikin sabon wa qalahu qatada qatada ma haka yi fada shi ma abin da ya fassara kin wa ikhtarahu ibnu jarir ibnu jarir shi ma wannan ra'ayin ya zaba sai faɗin Allah da yake wa ajlib alaihim bi khaydika wa rajlika yi sammako ka ɗauke su da ƙafafuwanka shine wa hamil alaihim bi junudik ka ɗauke su da rundunarka jama'a ko kun san cewa shedan yana da jama'a shedan yana da runduna wata rundunar a cikin mutane ake samun wata rundunar kuma a cikin aljanu ake samun sa ake samun su ƴan uwansa ne mai almasul jinnu ya zo da wasu maganganu da kuma hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya fassara su yana cewa idan dan adam gari ya waye gari ya waye zai fita daga gidansa bai yi zikirin daga fita daga gida ba saboda akwai zikirin da annabi ya ce in mutum zai fita daga gidansa yayi idan za ka fita ka bar gidanka ba kai wannan zikirin ba to shi kuma shi shaidan yakan ɗebo runduna da yana yawo da ita bayan masu gidaje sun fita duk gidan da mai gidan ya fita bai yi zikirin Allah ba to shaidan zai sa sa a gidan sai ce kai shiga nan domin masu gidan ko abinci suke ci ba sa cewa bismillah akwai gidajen da in ka shiga ba mai cin abinci ce ma bismillah sai dai kawai ba da ci da hagu kuma babban mutum da shi wasu da abun suke cin abinci saboda sun ga mutanen china da wasu mutanen abin a ah, an aiko maka mutanen china ne da za ka bi su saboda ka za ka ga wani bai suka bai basmala bai ke cin abinci shi kuma ke ɗan yana yawo duk inda ba a yi basmala ba to sai ce ka shiga nan ka zauna kai ne wakilinmu a cikin gidan to za ka ga cewa da abincin da za ku ci da sabulun wanka da za ku wanka da duk komai da sai da dan ya sa hagu shi za a su gidajen babu yadda za a yi samu ambatan Allah cikin saboda sun gayyato shi nan wannan matsala ce babba saboda ka shedan zai ce mun samu gurin zama kuma an samu gurin da yake da abinci za a dafa a ci a banza duk wanda zai ci abinci ne ce bismillah ba manzo Allah yake da shedan yake ci tare da haka idan ka bacin abinci ka ce bismillah har ma annabi ce in ka manta ka ce bismillah min awwalihi ila akhiri saboda daga farko baka ambata ba to shedan zai tashi ya fita ya bar wannan gurin ko da ya fara ci da kai in ka tambaye in ka ce bismillah daga farko zuwa ƙarshe to yanzu zai bar gurin wannan shine dan haka shedan zai ɗauki mutanensa da rundunarsa yana yawo da su wa dai in bi juludika wato ka ɗebe su da rundunarka wato ala khayalatin khayal shi ne a rinka tsawata maka abin da bai da tabbas sai kuma ka riƙe shi kai ta tafiya a kai abin da bai da tabbas shi ne khayal ma'ana shaidan zai zo ya suranta maka abubuwa da ba su da tabbas haka kawai sai ga mutum ya zauna an kira sallah ya kiye sallah ya kiye sallah da mutane ya kiye karatun Alkur'ani, ya kiye wa annabi salat ya kiye yi tasbihi duk wani aiki na gari ya kiye yi da ka masa magana sai ce maka aljanna ta mai rabo ne duk ayyukan alheri kuma ya kiye, amma shi an ya kawata masa ya ce ai aljanna ta mai rabo ne lalle ko za ka yanki rabo inda eh, in dai ba za ka yi sallah ba ba za ka yi aikin ibada ba kuma ka zauna ka cewa aljanna ta a kodan da shi dan ya tsawata musu wannan abu ne mara tabbas sai za a nan ba da yake cewa shedan zai ɗauki mutane da rundunarsa akan kaya abinda bai tabbata ba sai ya dora su akai kuma sai su tsaya akai idan mace ta kace mata ta sa hijabi sai ta ce maka ai tsoron Allah a zuciya yake Kaya ya dan ne ke wannan abu Allah ya ce a sa ki cewa a zuci yake in an zuciya ne Allah ya bashi mana amma maganar maganar cewa kai itiqadi Allah shi ke kada da komai wannan aiki ne na zuciya amma ai akwai abubuwa wanda aiki ne a musulunci sai an sai an yi su a zahiri komin ikhlasin ka da kan ba ka son mutane su gani sai kai yi su a fili ba ma ka kuya kawai ka rinka sallah kai kadai dole ka fito sai an yi sallah da kai mutane su gani dole ne wannan ba kuma riya bace dole ne idan ka ce wai riya ce ba za ka zo jam'i ba to shi zai gama da kai ayin da ka tsaya haka ne ko ba haka ba to da haka akwai ayyuka wanda dole sai ayi a cewa mace ta sa hijabi sai ta ce a ai imani a zuciya yake to khayal abin da ba shi da tabbas ta dauka yanzu ta bar abin da yake da tabbas domin shi Allah shi ne yake ta rufe jikin ko ta rufe jikin ko ina sannan ta kita wannan ta dauko abin da Allah bai ce a ta bar abin da Allah ya ce a yi ta ɗauko abin da Allah bai ce a yi ba shi ne shaidan ya sa mata sai ya sa mata hayal to ɗan yana da wannan duk da sautin sai yake ɗauka shi ne sai ya sa ka kare da dokokin Allah ka saba ma Allah kuma sai ka ce wai ai abun kaza ne ko yawa amma duk abin da ya shafi harkar duniya ba za ka yarda da cewa kazan zan bane sai ka yi yanzu idan ana raba kuɗi a nan ko kuma duk wanda ta sa hijabi za a ba ta dubu ɗari misali ba za ta ce a imanin a zuciya ke ba hijabin za ta sa saboda ta karɓi dubu ɗari ko ba haka ba ne a to nan ma yadda ce a ita ba za ta sa ba don imanin a zuciya ke ko za ta yi haka sawa za ta yi ta karɓi dubu ɗari sai ta gaba to ta fi kenan ɗaya na shaɗan na'am saboda ka sai za a nabi yake cewa zai ɗauke su a kan ɗora musu khayal wa innar rajula wato sannan kuma yake cewa wa rajulika ka yi tafiya da ƙafafuwanka wa innar rajula wato ko rijila su ƙafafuwa ko kuma an ce ƙafafuwa shi ne yana nufin kama annar rakba jam'u rasik wato an ce rijil wa rajulika wa shi shine tafiya da ƙafa ko ya ɗauke su da abin hawa ko kuma ya ja su da ƙafa an gane wannan shi ne wa ma'anahu ai ma'anarsa shi ne wato shi ne tusallat alaihim bi kulli ma taqdiru alayhi an baka dama shedan kai tasalluti akan ku da dukkan abin da kake jin zaka yi kana da iko akan yanzu ku duba yadda Allah ya ba mu shedan garanti Allah ya bashi garanti ya ce shedan din an baka dama dukkan abin da za a yi halakar da ɗan adam iya ƙoƙarin da kaje kai mun baka dama ya salam Wa illa man as Wa illa man rahim sai waɗanda Allah ya tsira ta kawai wa hada amrul qadari wannan umurni ne wanda yake tun fil azal Allah ya bada shi kafin ma ka zo duniya an bada wannan umurni kafin a halitta ka an yi wannan to ka zuke kenan yana nuna maka shaidan, an ba shi dama tun baka zo duniya to wanda ko ya girme ka ya riga ta zuwa duniya ina jin duk da barbaru ya fi ka sanin to baka da dabara yanzu baka da karfi shi yasa Allah yake shi shaydan din nan yana zuwa maka ta dama yana zuwa maka ta hagu yana zuwa ta gabanka yana zuwa ta bayanka ba ta inda ba zai zo maka ba zai shiga kwakwallon ka ya shiga tunanin ka ya komai kaga kenan wata dama ce wani ƙarfi kake da shi akan wannan Shi ne ƙarfinka shi ne ka bi Allah saboda ya ce inna ibadi laysa laka alaihim sultan bayi na baka da hujja akan su to waɗanne bayi ne wanda shaytan bayi da hujja akan su suna waɗanda suka rike Allah kuma suka yi ikhlasi kuma suke bauta ma Allah da hakikanin abin da Allah ya ce a bauta masa wato an ba su dama anan kamar Allah ta'ala kamar yadda Allah ya ce alam tara anna arsalna shayatin ala alkafirin ta'uzuhum azza Allah ta sun baka gani ba mu ne muka aiko da muke aiko da shedaru akan waɗanda suka kafirta wato suna tsinkarin su tsinkari ko ka ce tsabu Allah ya ba mu shedanu dama ya aika su akan kafirai sai ya tsabure su su yi sako su yi sako su yi duk abin da rasu to haka shedan din yake samun kan wasu mutane an gane wa rajulika wa qala kullu rajulin wa mashin min ma'asiyatillah shi da yake masa rijlik shine dukkan wani mai tafiya duk wani wanda zai yi tafiya wato zuwa ga abin da ya zamanto saba ma Allah an gane kullu rakibin wa duk mai tafiya mai hawa abun hawa da mai tafiya da kafa fi ma'asiyatin lahi cikin saba ma Allah to wannan da shi aiki ko dai shi ya sa kake tafiya da kafa ko kuma ya samu abun hawa yanzu misali idan ana wani taro na shi'anci wanda yake da kuɗi da mota zai hau wani kuma tun da Allah ya yi shi gashi talauci ya masa yawa amma yana son sako shi kuma duk nisan gurin baya ganin nisan sa sai ya taka da kafa ana yin wannan aiko to duk mai hawan abun hawa da zai hau ya je gurin sabo da duk mai takawa da kafar sai je gurin sabo to wannan ya taimaki shedan kuma shedan yarin da yake ina mu imam da yake cewa inna lahu khairan ay khailan idan yana da donki na abun hawa sannan kuma wa rijalan yana da wasu mazaje min al-jinni wal insi daga cikin mutane da aljannu ma'ana shaidan yana da wakilai akwai wakilansa mutane ne akwai wakilansa kuma aljanu sai sa suratul nas da ke min aljinnati wan nas daga aljanu wato da mutane wa humul ladina yuti'unahu sune waɗanda suke ma shaidan biyayya an gane sannan sai Allah tabaraka wa ta'ala yake wa sharikuhum fil amwa wata dama da shaidan Allah ya bashi can akan ayyukan sabo nan kuma sai Allah ya ce ka je na baka dama ka yi tarayya da su shine ka zamanto kun haɗu da kai da su a cikin dukiyarsu to ya shaɗan zai iya maka tarayya a cikin kuɗinka ga abin da malamai suke cewa ya ce ta yadda shaɗan yake tarayya a cikin kuɗinka ƙala ibn abbasin wa mujahid huwa ma amarahum bihi min infaqil amwali fil ma'asi fi ma'asi Allah yace inda shedan yake yin tarayya da mutum akan kudin sa yace shine shi mutum din ya zama shedan ya umurce shi ya rinka ciyar da dukiyarsa a guraren sabo ai ana yi ko wani ba zai iya yin sadaka ba amma zai iya ɗaukan dubu ɗari ya kashe ta a wurin saba ma Allah ana samun irin wani ko ko dan wani ya masa waka ko kuma dan wani ya ziga shi zigin da ba shi kenan ba ko kuma a shi da kansa ma ya dauki ga masallacin anguwar ba a gyara ba amma kuma ga shi ya gina gidan kallo kudin da gidan kallon ya fi yafi abin da masallacin yake bukata ko kuma ga wani limamin su ne ma rigar zama ta mu amma bai iya yi ma ba wannan limamin riga ba amma ya iya yi wa maroƙi za ka ga wani ba zai iya ba ma limamin su ko mashin ba amma zai iya ba maroƙi mota ba zai iya siya wa limamin sa gida ba amma zai iya siya wa mutumin banza mutumin banza sai ya siya masa gida to duka waɗannan sharikun fil amwal shedan bai dauko ku ya tara ku cikin kuɗi ya rinka tsora ku akan munanan aiki kuma kuna kashe kuɗaɗen ku akai ga mutum da matarsa a gida bai ɗauki dubu biyar ya ba ta kyauta ba amma ya ba ma karuwa kuma har kayan ɗaki ma ya mata ba ji wani wani ta'um watakila ya yi ne fayar zai ya bar matarsa ya je sabon layi ya yi ba wata kayan ɗaki a ji ana yi duk ana yi matarka ta sunna ba za ka iya bata ka saya mata kaya mai tsada ka gyara mata ɗaki ba amma ka kama karo a sabon layi kuma kana yi mata gado kana mata katihu kana mata duk kushin da su tibi da fridge ka gyara mata daiki wai waccan ita ce gurin hutawa wannan kuma ka barta tana wahala wa zarifun bin amwal baka yi sadaka ba baka taimaki matarka ba da almajirai suna yawo baka musu ba ga wani ana rama ma a anguwar ku ƴaƴanka ma a gurin sa suke azu an baki wazal amma baka iya sayan kwanon shinkafa a wannan zamanin ma ka baki ba amma ka ba wa makaruwa kudin jefa ne a uzu billahi wallahi a uzu billahi da halin za ka yi bayani a wajen Allah shi za ce kuwa ma amara hulbihi shi ne abin da shi dan yake umurtan su da shi min infaqil amwali na daga siyar da dukiyar su fi ma'asillah a wajen saba ma'asillah wa qala imamu alawo yake cewa sharikun fil amwal shedan yayi musharaka da kai a cikin kudin ka huwa riba shine yasa ka cin riba kamar yadda yanzu riba ta bude kofo mutane saboda suna son duniya zaka ga cewa duk abin da ya zo na harkar kudi to ba a tunanin cewa abi Allah sai dai kawai kowa ya ɗauka sai sa kansa a ciki yawanci gwamnatoci ba su cika ba da bashi haka kawai ba interest ba saboda tsarin yahudanci ne da haka kowa za ka yana shiga ko da riba za ga mutane kana da dubu hamsin ɗinka ko dubu ɗarinka halal halal ɗinka sai ka ji cewa ba su ishe ka ba bari ka ka ci bashi a banki da ruwa sai ba ka bashi wani ba za ka ga jarinsa ya kai miliyan biyu amma sai ya ba zai iya haƙuri ba zai ce sai ya karɓi wannan bashi sai je ɗebo wata dukiya ta haram sai ya zo ya zuba a ciki daga nan kuma sai Allah ya fara tsotsi albarkar ana janye albarka ana janye albarka sai ka to ba albarka ba abin da kake sai wahala daga ƙarshe kuma kuɗin za su tsare kuma dole ka sai ka gudu ka bar garin za su nemo ka abin da yake faruwa kenan wannan shine abin da yake faruwa shi ya sa mun gaya ma central bank ni an yi zaman da ni mun gaya musu mun ce mu musulmai ne idan za a ba mu bashi a cire ruwa mu musulmai ne kuma bai kamata dan addinin mu ya hana mu cin bashi da ruwa a haramta mana jin daɗin arzikin ƙasar ba bai kamata a yi mana wannan ba kuma 'yan majalisunmu mun yi kira gare su su yi doka akan wannan kuma musamman in tallafi ne ma za a bayar arewa maso gabar da arewa maso yamma yanzu su ne suke cikin talauci su ne tattalin arzikinsu ya karye su ne ba a abin ɗinsu su ya kamata a ba ma bashi ba tare da ruwa ba domin su tayar da tattalin arzikinsu su ya farfaro. amma muka zauna awa biyu ina latta a ma'aikatan central bank awa biyu dai ina latta amma har yanzu ba a ban amsa ba har yanzu ba ban amsa cewa an yarda da wannan abu ba saboda ya kamata yan majalisu su ma su yi magana domin bai kamata mu bar mutanen mu su ta cin abin da yake na halal mutum yana cin ayi na haram yana cin abin da yake na wuta kuma ga shi kana da bukata kuma dukiyar ta yan kasa ne ya kamata lalle gwamnati ta yi lissafi idan wasu mu ba su da addini ana zaune da su a kasa su ba su da haram ba su da halal su komai daidai ne mu a addinin mu muna da doka akwai haram akwai halal kuma ba musulmin da zai yadda ya sai da lahirarsa don duniya inda yana da hankali sai dai ba ka da hankali amma in kana da hankali ba za ka sai da duniyar ka ba za ka sai da lahirarka a wannan duniyar ba da haka ya kamata gwamnati ta kula da wannan a cire interest din da duk za a ba wa mutane ko da ba kuɗin na zuwa ne ba na yan ƙasa ba to a taimake su mana ya za a ce sai an ƙora musu wani bauta na daban saboda duk wanda ya tsora maka bashi da ruwa so yake ka zama bawa domin duk abin da za ka je ka nemo kuma na ne ba za ka amfana ba wannan ita ce gaskiyar magana sai an yi magana su ce ba mu san tattalin arziki ba wani tattalin arziki ne da ba mu sani ba wanne ne ba mu sani ba wanda dai wanda kaje ka karanto na ra'ayi na ra'ayi mu da muka karanta na wajen Allah kuma Allah ya faɗa manzo Allah ya faɗa kace ba mu sani ba ya kace wallahi wallahi ka san mun sani daidai ba za ka bi ba kawai yawa yanzu ko tsarin abin da na amsa tambaya ɗazu a fmc a kan maganar babu salam yadda annabi ya shirya shi a madina da yadda za a wadata ƙasa da abinci saboda ba ta da abinci wallahi tallahi ga gwamnati za ta ji wannan tsarin da duk mutane sun amfana kuma da ƙasa sawa da ta abinci ai musulunci ba wasa ke ba kai ma da yarke da kake yar karamar kwakwalwa balle Allah da ya halicci kwakwalwar ka ya san amfanin da zai amfane ka ya san abin da zai cuce ka shi za ka da bai san da yake ba kariya kake wallahi na'am na'am lokaci a ah, sai matsalar ku kenan daga an fara sai a maka lokaci yayi wa huwa riba wa qala al-hasan hasan yake cewa huwa jam'uha min khabith shine ka taro dukiya daga kazanta shine wato ka zamanto sharifu fil amwal shedan ya shigo maka duk hanyoyin da ake bi a samu kuɗi kai naka ba halattatu bane sannan kuma ka samu kuɗi shine ka tara kuɗi ta hanyar haram jam'uha ala tariqil khabir a bisa hanya ta kazanta yanzu mutumin da yake sai da giya ko kuma haka kawai ta wasu cikin zuwa ka rinka sayar da mutane kwaya wanda take bugar da mutane ka tara kuɗi ta hanyar haram da yawa daga cikin musulmi akwai masu yin wannan wani yabo yana sayar ma matasa kwaya haramun ne kana tara kuɗi ne ta hanyar haram kuma wallahi ba za ka tsira ba don duk wanda ka katar da shi sai Allah ya tambaye ka wallahi ba za ka tsira ba mutane suna zai da ƙwaya wasu zai da wiwi wasu zai da koken wasu da wane da dukkan munanan abubuwa hankalin da ɗan adam Allah ya yi masa shi ya zama shi ne ƙoremuwar darajar ɗan adam in ba ka da hankali duk komai na ya tafi ba ka da hankali kan yawa za ka yi kai kana ta tambayi ai babu yadda za a kai abin da zai maka amfani haka ne ko ba haka ba sannan wannan kwakwalwar wannan hankalin a kansa Allah ya sa a yi sallah in ba ka da shi sallah ba babu amma ba in kwaya ka sha Allah yana bin ka bashi don ba hauka ce ta Allah da Allah ba a kansa aka ɗora aikin hajji da azumi da sauransu duka da hankali ake yanzu ka zo ka lalata shi hankalin da har yanzu da likitoci da masu kimiyya da injiniyoyi da teknolojin da ake da shi har yanzu ba a yi abin da ake kira hankali ba ko a har yanzu ba a yi ba ba dama yin kan ka sha kwaya hankalinka ya tafi ya rikice kawai wani likita ya zo ya duba kai duba ka bayan ya yi gwaje-gwaje ya ce so sayis ɗinka dai otu ne otu za a je kasuwa za a samu hankali otu shi ne dace da kai an taɓa yin wannan sai dai ya buga maka allura kai ta kuma in ka tashi ka sake rikicewa bai wuce hakan ba amma dai wannan hankali ƙololuwar hankalin da ya an lalata maka shi shi yasa duk wanda zai sai da kwaya ba macuci mai lalata ƙasa kamar irinsa babu mutumin da yake kawo barazana a cikin ƙasa kamar mutumin da yake sai da kwaya Wanda za ta zamanto tana lalata hankulan mutane domin kenan so yake sama musu mahaukata su yawa a bayan ƙasa ai ga sunan idan an sha kowa ba fito yake da gariyonsa ba ko ba shi bane dai yanzu an ta wannan kidnappers din da ake da kiban mutane da ake kana tsammanin mai tasirin hankali lafiyayyar hankali ne zai wannan aikin ba zai yi ba so saboda haka babu mai lalata abunan kamar mutanen da suke sai da baya kuma daga nan da ndla da masu sai da baya da hukumomin polisawa waɗanda suka san ana yi suka bari ana yi da masu anguwanni da duk waɗanda suka ɗaure ba wannan abin gindi a ƙasa a cikin anguwanni a gari a jiha ana lalata hankulan mutane na rantsi da Allah Allah ba zai yabe muku ba wallahi tallahi Allah ba zai yabe muku ba idan ka mutu ba za ka tashi da stamp ɗin MDNA ba a gaban Allah idan ka mutu ba za ka tashi da bakin ɗan sanda ba idan ka tashi ba za idan ka mutu ba za ka tashi a gaban Allah da rawanin kai mai anguwa ne. idan kuka yarda kuka bari aka cuci mutane da sanin ku kuna karban kamisho billahi da Allah ba zai kyale ku ba Allah ba zai kyale kuwa mun faɗa wallahi ba zai kyale kuwa wannan ita ce gaskiyar magana an sa wasu mutane hukumomi suna nan suna zaune an sa wasu kuma mutane suna nan suna gani ana lalata hankulan matasa wani kuma ya ya zauna yana sayar da ba yana samun kuɗi Allah ba zai kyale ka ba kai ma Allah sai ya rama ma wannan al'umma ko a duniya ko a nagara sai Allah ya rama musu wallahi sai Allah ya rama musu Allah ba zai kyale ku ba ba masu kawo barazana duk wani tashin hankali da za a iya yi na kisan mutane ko da wani abin da ya rashin dacewa to babu kamar kwaya kwaya ita take sa mutane su zamanto haka Allah so za mu ajiye anan saboda an ce lokaci ya yi sai gobe in Allah da za mu karisa wato muna kan abu na goma sha wanda jawabai ne wanda eh, Allah ya ba mu shaidan dama gobe insha Allah ku za mu karisa in Allah yarda Assalamu alaikum